yau za mu tashi gabar addu'a ta 193 kan magana na 82 babi kenan du'a'ul ghadabi du'a'u al-ghadab wato addu'ar da mutum ya kamata ya yi yayin da fushi ya kama shi in ya yi fushi me ya kamata yi fushi wani abu ne da Allah yake halittar dan adam da shi kowa yana da fushi sai dai na wani ya fi na wani ka yi ƙoƙarin kiyaye kanka ko matakin da za ka ɗauka bayan ka yi fushin shine abin da ya fi damuwa matakin da mutum zai iya ɗauka bayan ya yi fushi shine shedan yake shiga ya ziga shi ya sa ya aikata abin da yake ba shi bane manzo Allah ya karantar da mu idan mun yi fushi abin da zamu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman Allah ya tsare ni daga sharri ko makircin shedan jefaffe shine ar-rajim ko abin jifa asalin hadisin na suleiman ibn surat ne suleiman ibn surat radiyallahu ta'ala anhu ya ce ina zaune tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama wata rana sai ga wasu mutane guda biyu suna cacar baki suna fada a junansu a gaban annabi wannan ya gaya wannan magana wannan gaya magana ransu ya ɓaci ɗaya daga cikinsu fuskarsa ta yi ja ma'ana jini ya ci ciko a fuskarsa Jijiyon wuyansa sun kumbura alamu ne na fushi idan ka yi ja jijiyar wuyar ka ta kumbura ta fito sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle su sai ya ce da su inni la a'lamu kalimatan ni na san wata kalma guda daya law qala ha la zahaba anhu ma yajidu da shi wannan wanda ran sai baci sosai da zai fada yayi fushi da zai faɗi wannan kalmar da abin da yake ji na fushi da ya tafi shine annabi ya ce law qala a'udhu